This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Taumadalla. Jami'a ƙasar Kamaru sun ce kungiyar 'yan Boko Haram sun sace mutane 60 ciki ko har da yara da mata a wani farmaki da so kai a bakin iyakar tsakanin Najeriya da Kamaru. haka kuma za ku cewa yau litinin an buɗe makarantu a ƙasar gini biyu bayan rufe su da aka yi har na tsawon watanni biyar sakamakon cutar ebola 'yan tawayen huti da jami'an tsaron ƙasar yemen sun kaura a babban birnin ƙasar a kusa da fadar shugaba abed rabbo mansur to kanin labaran kenan yayin da ake harama gudanar da babban zaɓe a najeriya masu kula da lamura suna gani har yanzu akwai sauran aiki a gaba kafin talaka ya fara shan roman demokuraɗiyya ko menene dalili na ɗaya siyasar ba ta jama'a ba ne ta shugabanni ne na biyu jama'ar ce ta gwamnati ba gwamnatin ce ta jama'a ba a jamhuriyar Nijar kuma jam'iyyun hamayya sun nisanta kansu da tarzomar da aka yi a ƙasa da ta janyo asarar rayuka da ƙaddarori. In ka samu matsala a gidanki, bibi kice kice me ya faru, kan ki zargi wani wani kike ta mashi ne wani bi ma kina ta ne gidan mu ya zama to ba shi bane To yau dai za a yi mana ahuwa ba za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Arande ba. Sai domin waɗansu dalilai da suka shawo kanmu yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. Tare da sallama, Jami'an a kasar kamaru sun ce 'yan kungiyar boko haram sun sace mutane 60 ciki ko har da yara da mata a wani farmaki da su kai bakin iyakar tsakanin najeriya da kamarun jami'an suka ce wasu mutanen da suka yi kokarin hana waɗannan 'yan ta'addan aikata wannan ɗanyen aiki ba su sha daɗi ba domin ko sun kashe su kana gidaje 80 ne suka kone haka kuma an samu wani ɗan ƙunar bakin wake a ranar lahadi a wani tashar mota da ke cikin garin patiskum inda ya musabbin mutuwar mutane hudu kuma mutane 25 ne suka samu raunuka iri daban-daban sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aikin sai dai mahukunta sun ce ba kowa bane illa kungiyar nan ta boko haram duk waɗannan abubuwa sun faru ne ranar bayan da chadi ta aiki da dubban sojojinta zuwa ƙasar kamaru domin su agazawa ƙasar da yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta boko haram da suka addabi najeriya abinda shugabannin na yankin afirka na nahiyar afirka suka ce wannan ƙungiyar tana neman zamewa alƙaƙai ga tsaro ga nahiyar kuma akwai buƙatar gaggauta fatattakarsu Yau Litinin din nan ne aka buɗe makarantu a ƙasar Gini biyo bayan rufe su da aka yi har na tsawon watanni biyar sakamakon cutar Ebola. Ita ma ƙasar Liberia tana shirin buɗe tata makarantun a cikin watan gobe. Wannan dai wata alama ce cewa ƙasashen na cin karfin wannan mummunar annobar. Sai dai ba wanda ke da tabbacin cewa ƙasashen sun shirya. An jo wani yaro na tambayar mahaifinsa ko yaushe ne za su koma makaranta. Shi ko mahaifin cewa yake yi yawan dadewar da yara suka yi a gida ya sa yaran ba su komi sai wasa abin da ya ce zai ƙara sa su zama da kikai sai dai mahukunta a ƙasashen sun ce makarantun za su samu dukan kariya da suke bukata domin guje kamuwa da wannan cuta amma wasu iyaye a ƙasar liberia sun ce za su ci gaba da barin 'ya'yansu a gida har na tsawon wani lokaci nan gaba amma ita ko wata gyatuma cewa ta yi tana son ne hukumar lafiya ta duniya ta bayyana ƙasar ta liberia matsayin ƙasar da ba ta da sauran wannan cuta ana tare da sashen hausa na gidan rediyon murar amurka da ke nan birnin washington dc 'yan tawayen huti da jami'an tsaron ƙasar yemen sun kaura a babban birnin ƙasar a kusa da fadar shugaba abel rabo masur shaidun gani da ido sun ce wannan fadar da aka yi a birnin sana an jiwo harbin bindigogi da fashewar ba mai wanda ya tilasta wa fararen hula tserewa daga wannan wurin sai dai rahotanni sun bayyana cewa an cimma matsaya daga bisani ko da yake kuma an ci gaba da buɗe wa juna wuta a cikin birnin wannan yamutsin dai ya taso ne kwana ɗaya bayan da 'yan hutu suka sace babban hadimin shugaban ƙasa domin kawo rudani wajen samar da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar su dai 'yan tawayen wato masaban shiya su ne ke da ikon sana tun cikin watan satumba bayan da suka samu nasarar share babban zaɓen birnin, kuma an nemi a samar da wata sabuwar gwamnati sai dai an ci gaba da samun tashe-tashen hankula a babban birnin kasar da wasu sassa daban-daban inda 'yan tawaye ciki har da 'yan kungiyar alkaida da ke yankin tekun arabiya da ke kokarin ganin an wato sun karbe mulkin sai dai an jima an jima cikin rudani tun shekaru uku da suka gabata lokacin da aka saukar da shugaban kasar Ƙungiyar ministocin harkokin waje na ƙungiyar tarayyar Turai suna wani taro yau dinnan a birnin Brussels domin duba mummunan farmakin da aka kai kan ƙasar Faransa da samamai da aka kai a Belgium. Ɗaya daga cikin mahimman batutuwan da ƙungiyar za ta mayar da hankali a kai wajen wannan taron shine wani taro da za su yi a watan gobe game da yadda ƙasashen za su ƙara samar da ingantaccen tsaro a yankin ƙasashen nasu. Yanzu haka dai ƙasashen yammacin Turai da dama suna zaman ɗanɗanne musamman da ministocin shari'a ƙasar belgium ya ce wato ministan ƙasar belgium ya ce har yanzu ba a samu wanda ya yi yunkurin aikata ayyukan ta'addancin nan a satin da ya shige ba ministan ya ce wannan ɗan ta'addan baya cikin 'yan ta'addan nan hudu da aka kame a ƙasar girka inda ake tuhumar cewa daga nan ne ya tsere sai dai masu gabatar da ƙara na kasar brussels sun ce suna buƙatar ganin cewa an gurfanar da ɗaya daga cikin waɗanda aka kame da ke da nasaba da hana kai harin da bai yi nasara ba jaridun kasar na belgium sun bayyana sunan ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da aka kame abdulhamid abu wato abu ɗan shekaru 27 ɗan asalin kasar morocco ne wanda aka ce shi ne yake jagorantar waɗannan 'yan ta'adda da ke arewacin birnin babiyar sai dai mahukumta sun ce waɗannan suna ƙoƙarin kai wa 'yan sanda farmakin kenan kafin a gano maɓoyarsu inda suka yi ta ba ta kashi da 'yan sanda kuma aka kashe biyu daga cikinsu. yau litinin 'yan sanda a kenya suka watsa wa yara 'yan makaranta barkonon tsohuwa sakamakon zanga-zangar da suka yi saboda karɓe filin wasansu da aka yi aka danka wani hamshakin attajiri da ya mallaki gine-gine wani hoton bidiyo ya nuna yaran suna gudu cikin tsoro sain da 'yan sandan kwantar da tuzoma suka jefa musu wannan barkonon tsohuwan abin da ya sa cikin rudu har wasu yara suka yara uku suka samu rauni sai dai duk da haka wasu ɗalibai da kuma dattawa sun fasa gefen wata katangar da aka gina a filin wasan wanda hakan ya baiwa yaran damar su shiga su yi wasa shi dai wannan fili da ake takaddama a kai mallakar wata makaranta ce wadda kwanan nan wato wannan attajirin ya kwace ta da niyyar mai da ita wajen ajiye motoci sai dai yanzu haka ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin ƙasar kenneth okot da wasu 'yan fafutukan kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci a mayarwa makarantar da wannan filin wata jaridar ƙasar ta kenya ta ambato jami'an wato jami'an gwamnati masu kula da harkokin filaye na cewa wannan filin mallakan wannan makaranta ce. Labaran duniya kenan aka saurara. jam'iyyun hamayya a jamhuriyar Nijar sun musanta zargin da hukumomi a jamhuriyar ke yi cewa suna wato su ne suka haddasa zanga-zangar da ta janyo asarar rayuka da kadarori. Malam Ali Sabo, mataimakin shugabar jam'iyyar MNSD Nasara a Maradi, yana mai da martani ne kan bayanan ministan harkokin kasashen ƙetare Bazum Muhammad kan masababin zanga-zangar da a cikin hirarsa da sashen Hausa. To, tukuna shi kan shi Bazum ministan kasashen waje ya san cikin jam'iyyar shi ma yana da magaba kuma can zandarkin shi kan shi minorite ne akwai wanda kusa shi cikin jam'iyyar shi mu ba mu san gaba ba ku zo don ba ka san mu ko ba mu san ka ko kana don muna adawa mu maka wannan walakancin mun karin haka don mun taɓa iko tare da su ko mun taɓa adawa tare da su mun san halinsu yau mutanen na sun tsorata da su nemi inda ciwo yake suna neman kame-kame su azama wasu abin da kamata ba mu mun kashi mu je a toye ko a ma yan uwan bazum matsala eh to ai ba gidan shi ne kawai aka kai mahari ko kuma aka yi kone-konen ba an yi ma waɗanda ba ma 'yan siyasa ba to shi yana zargin cewa ba nashi kaɗan ba duk dai waɗanda aka yi kone-kone duk da su coci-coci 'yan adawa ne suka haddasa shi. Mu da muka nemi mu yi zanga-zanga yau da kwana goma muka nemi zanga-zanga ta gamu da duka shika-shikan masu zaman tsaron kasan lahiya na polis na gendarme na garda republican muka yi hira da su da merori biyan nan mai da gwamnakin mai da prezidantin ya mai muka tantauna da su kuma mun taɓa yin zanga-zanga ba a gani ba a yi wani abu cikin ya mai mun yi ƙari mu sa yare su yi wani abu da sunanmu su ma sun san su kuma sun san mun yi cewa cikin ƙasa ga har wannan yarin takas mun yi ƙarfin wannan su suka san wannan yau sun gani yau suna ƙasa ƙasa ba su san su mutane ba su san su ba dan mu ba dan abin suka ce ma mutane za su musu sun gani ba haka ba ne ƙarya ce suka musu to shine suke nan suna kame kame suna so su zamu zarga ma wasu da a kai su kasu ba don abu ba da a kai su kasu wannan tashin wannan tashin hankali da zanga-zangar da aka yi a jamhuriyar Nijar wadda kusan sai ka ce ta zama wani sabon abu kasancewa Nijar dai ba a san matasa da irin wannan tashin hankalin har da bin gidajen ibada ana cicina musu wuta da kuma gidajen mabiya waɗansu addinai ba menene a ganinka ya janyo haka To yau dai muna cikin demokrasiya Nijar a ce tun alif ɗari tara da tamanin da ɗaya muna cikin muna cikin demokrasiya ko ba haka ba. Eh. Kin taɓa ganin haka? Kin taɓa ganin mulkin da ya samu haka? To me ne ya janyo haka? In ka samu matsala in kin samu matsala cikin gidanki. Dibi kike kike mi ya faru? Kan ki zargi wani wani kike tama shine ma wani bi ma kina tama shine shi gidan ya zamanto ba shi bane. dan shi ne ya kamata mutane su sani cikin Nijar yau akwai matsala da yawa. Tun musamman ga demokrasiya ki don ga mutanen masu tamakar su 'yan mulkin gurguzu ne. Ba mu taɓa ganin abin da suka ma talaka ba cikin ƙasar ga. Duk abin da suka sa cikin program su cikin abin da niyyar da suka ɗauka su ma 'yan ƙasa ba mu ga abin da kawo ba dai talaka ya ji daɗi da shi. To amma duk da yake Eto. Eh, ba da gaba ba su sai sun yi kaza abun da bai kai matalaka wani karuwa ba. Eh wato a matsayinka a matsayinka na ɗan siyasa kuma shugaban al'umma kana ganin ɗaukar doka a hannu ko kuma ta da hankali irin wanda aka yi da kashe-kashen rayuka da kone-konen ita ce hanyar da ya kamata talaka ya nuna cewa bai ji daɗin gwamnati ba? Kin san kullum mu mutanen mu kuka suke ba mu saka musu ragama su yi abin da suke so su yi don san wannan 'yan ikon yau ƙwarori ne ba ta matsarsu kaɗai nan suna da masu matakan iko masu ira kishin mutane za su matsa musu duka mummula tija ne mun san wannan bai kamata ba kun mu ce ba mun yarda da shi kuma mutanen ba suka yi shi malumai wasu suka sa aka yi wannan abu kuma wannan abun da aka yasa aka yi shi akwai dammi menene shugaban kasan Niger kai musulmi kana cewa kai ne kake bin hanyar da Umaru ya ce kashe kashe wannan taron na fari kuma can kace kai ne Charlie kuma ka zo ka gwada min yan ƙasar ku kai wata ka'isa har jarida da ke bayan ka take ku ne Charlie ku ce mutane ba za su taso ba musulmi nan ko an gudu annabi yanda yake suke ba su zanga-zanga jama'a adiba a gani kwarar tarihi shi kowa na da galgajiyar shi ba don turawa sun ce haka za a ci mutanen mu ce haka za su yi shi ne ya kamata ki diba ki gani in a shi shugaban kasa ne ta da wanda abun. Malam Ali Sabo mataimakin shugaban jam'iyyar MHSD nasara a maraɗi a hirarsa da sashen Hausa. To yayin da ake haramar gudanar da babban zaɓe a Najeriya masu kula da lamura suna gani har yanzu akwai sauran aiki a gaba kafin talaka ya fara shan roman demokuraɗiyya. Malam Ishaya Bajama wani mai sharhi kan lamura ya bayyana abin da ya sa 'yan siyasa ke kare jini biri jini a yunkurin samun madafun iko. Abin da ke kawo haka abubuwa ne masu yawa. Na ɗaya siyasar ba ta jama'a ba ne ta shugabanni ne. Na biyu jama'ar ce ta gwamnati ba gwamnatin ce ta jama'a ba. To galibin shugabanni sun amfani da talauci da, da, rashin ilimi an daƙushi hankalin talaka wannan talauci ya rage wa jama'a ƙarfin tunanin su isassun mutane ne. Ke sa za ki ga wasu suna gadara su ce su na wani ne irin kamar sun zama kamar wani kaya na wani. To wannan sai ya rage mutuncin rayuwar wasu bil'adama sun yarda su iya sake rayuwarsu saboda wani ɗan siyasa. Shi ɗan siyasa nan bai yarda ya sake rayuwarsa domin su ba. To wannan yanayi na wani mutuwar zuci ko kashe zuci da kuma rage mutuncin ɗan adam da wasu suka shiga ciki sai suka zama kayan aiki kawai a hannun wasu. Maimakon su jama'ar za su fito su tambayi waɗanda suka rike offices. A'a waɗanda suka rike offices suka tara dukiya su ne kuma suke sayan jama'a da dukiyar nan da suka samu ta fuskar office su ruɗa hankalinsu su biya su su yi abu maimakon su su jama'ar su zo suna tambayar su shugabannin me suka yi da matsayin da suka samu da dukiyar jama'a da aka ɗora musu wannan duk babu kamar misali in kin in kun ga kamar harka ta kasafin kuɗi jama'a ba sa zancen wannan ba sa zancen tambayan gwamnati ne aka yi da kasafin kuɗi shekara bayan shekara kawai sai an jefa musu sulai biyar sai a taru a jiki so siyasa ce gaba ɗaya ba wanda ta san mutuncin jama'a ba ne siyasa ce ta shugabanni siyasa ce ta abi wani gwarzo kawai abi bayansa sai yadda ya ce da mutane har yanzu jama'a ba su zauna sun zauna sun dubi menene gwamnati yaya dangantakar gwamnati take da jama'a kuma galibi ko kasashen cigaba da suke abin nan in an zo gina gwamnatin sai a gina tsari fiye da yadda aka gina jama'ar da za su tabbatar da gudanar da tsari Sun waɗannan ne suka taru na dogon lokaci sai suka dakushe mutuncin shi ɗan adam kansa wanda domin sa ake mulkin sai shi ya zama kayan aiki wa kayan aikinsa. Sun waɗannan su ne abubuwan da suka ɗau hankali. To tun da aka ɗau dogon lokaci tun daga tsarin mulkin soja zuwa ko lokacin colonialism tsarin da aka yi na ainihin manya su sami dukiya a yi tattalin wasu kawai a madadin jama'a waɗannan duk su ne abubuwan da suka taru na dogon lokaci har waɗanda suke ƙoƙarin taimakawa process ɗin wasu su su ma suka gina wannan matsalar da ake To waɗannan 'yan siyasan suna da haƙƙi a wannan lamarin kasancewan kowane ɓangare ma bayani yake a kan cewan za a ga canji? Ta hakkin shi ne shi ɗan siyasa kamar yadda aka sani shi mulki kamar giya ne yana bugarwa. Duk mulkin da aka yi shi da bai da linzami to zai bugar da mai mulkin in ya bugar da shi kuma zai jijice zai yi abubuwan da ba daidai ba shi yasa ko a al'adarmu na da sarakuna ba suna zaune ba ne kawai ba wai abin da suka ga dama ba sarakunan a cikin fadawa suke gudanar da aiki fadawan masu ba da shawara tsakani da Allah banda ma fadawan akwai waɗanda ake kira wawan sarki akwai su kawun sarki um, su abokan wasan sarki tsari ne na society wanda aka tsara shi wanda in ba mai faɗa maka gaskiya a hukumance akwai waɗanda za su bi layin wasa ko kuma da sunan shi wawa ne ya faɗa wa shugaba gaskiya to halin da muka shiga ciki duk waɗanda ke kewayen shugabanni galibinsu suna faɗa wa shugabanni abin suke so su ji ne su shugabannin kuma shugabannin sai suna ta tilin irin wannan ka zo da wata murya ta daban sai a mai da kai abokin gaba Sosai yanzu halin da muke cikin shugabannin ba su huta ba jama'ar da ya kamata a musu aikin ba a huta ba an sami gurɓatar zaman jama'a wanda kowa yanzu ya zama kama abin da tura ake kira riding da tiger ba san inda za a je a tsaya ban an tsaya me zai faru yan siyasa ne kan alƙawari da kwancewa in sai ku ja sannan har ka ta rabon tsoro kai alkawali kaji mai baka ida ba ko kai to haka ba da ne babu ruwan sha rannan mun zo na isa ɓace kenan wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum a Najeriya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da rage farashin kuɗin mai da Naira goma faro daga asibahin yau, abinda zai mai da farashin man ɗin zuwa Naira tamanin da bakwai lita ɗaya daga Naira casa'in da bakwai da ake sayarwa a da. Wakilin Haruna Dauda biyu ya ji ta bakin waɗansu 'yan Najeriya dangane da rage farashin man fetur ɗin. Eto eh to in ba dai don siyasa ba yana da kyau amma kuma ai sun makara don kaga danyen mai din nan a kasuwan duniya ya fadi da ɗan dadewa so inda kamar za su rage da sun rage fiye da kafin mas lokacin siyasa da shige ya dan kwana biyu amma yanzu da suka rage dab lokacin siyasa mutane za su dauka don siyasa ne su yi campaign da shi eh, gaskiya ragin nan har yanzu bai yi ba don wannan 97 din a lokacin mai uh, yana na ɗari da wani abu yanzu kuma is less than eh, naira eh, dola hamsin bai kamata a ce an rage naira goma kaɗai ba sai a rage shi zabge shi ma rabi tunda sun ce suna kaiwa waje su ya nan ragin bai kai komai ba in kai la'akari da eh kokari ne dai za a ce suka yi amma kuma har yanzu ya nuna gazawa domin me domin sun ɗo lokaci da bai dace a ce an samu wannan zabge a ah, farashin mai ba da sun yi shi can baya 'yan ƙasa za su fi jin daɗin lamarin amma a yanzu a duk yadda suka yi kokarin su za a yi mata kallon siyasa to yau da mun ji labari da an soke kudin mai zuwa naira 87 to mu dai muna ga wannan abun kamar siyasa ne shi yasa mu har yanzu duk ragin da aka yi mana da canjin nan dole sai mun yi shi a kasar nan gaskiya mun ji daɗi da wannan ragin inda hali amma ya san ƙara mana ƙara ragi zuwa 65 shugaban kasa ka taimaka dan rasulillahi dan Allah a ɓangaren. arewa ne mu ga masifa arewa kan mun ga mayawo mun ga arewa mun ga mayawo mun ga amina baban sali eh don bangaren mayan fetur wallahi ba da fetur mun ga arewa mun ga mayawo a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun bai jike nan jan sai a ce mana dila To madalla kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogo ma nan Washington na cewa karfe goma da minti 22 na safe. you. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Ya ce Assalamu alaikum gidan rediyon murya Amurka. Don Allah ku tambayan mana gwamnatin Najeriya na ji ta rage farashin man fetur. To yaushe ne za ta sa hannu a ceto 'yan matan Chibok da Boko Haram ke garkuwa da su wata da watanni? Mun san dai gwamnati ta yi hakan ne don zaɓe na matsowa. To PDP shure-shure dai ai baya hana mutuwa. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Sade Sa'idu Daura. Ya ce haba jama'an Nijar bai kamata ku afkawa kiristoci 'yan uwanku ba ganin yadda kuke da kyakkyawan fahimta a tsakaninku. Bugu da ƙari ba suke da kamfanin jaridar shali Hebdo ba. Ya kamata a ce kun yi zanga-zangar lumana da nuna ɓacin rai ba tare da kone-kone ko asarar rayuka ba. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Lawal Sani na kawo daura ya ce mun ji an ce an rage farashin man fetur a ƙasar mu Najeriya daga naira bakwai zuwa naira bakwai a daidai wannan lokacin da farashin albarkatun man fetur ya faɗi warwas a kasuwar duniya. Sai dai babu tabbas cewa talakawan Najeriya za su ci wannan ragi na farashin man fetur da aka samu. Kasancewa a lokacin da aka sai da litan man fetur naira bakwai masu gidajen mai sun sai da mai farashin da suka ga dama wato sama sama da yadda gwamnati ta ambata. Don haka muna fata a wannan karan zamu gani a ƙasa. Amma shugaba Jonathan mun sani cewa ka yi hakan ne domin cimma gurinka na neman komawa ka raga mulkin Najeriya. Sai dai kash ba za mu yarda ka kai mu kabaru ba. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na jajantawa al'umma garin Fataskun na jihar Yobe sakamakon tashe-tashen wasu bama-bamai a tashar mota jiya Lahadi, wanda har yayi dalilin rasuwar mutane da dama. Da fatan Allah ya kara gaba amin. Shi kuma Ahmadu Abacha na yobe cewa yi, Assalamu alaikum murya Amurka. Ba shakka rage farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi abin yabawa ne kwarai da gaske. amma wannan ba zai sa mu sauya ra'ayinmu na canjin shugabanci a zaben gama gari mai karatuwa a Najeriya ba. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Mr. Matthew Garba. Ya ce a nawa ra'ayin rage farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi akwai lauje a cikin naɗi kuma tuni idan mage ya waye mu talakawan Najeriya an sha mu mun warke. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. ya ce salam voa hausa ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin najeriya da cewa ta yi wa allah ta cika wa 'yan gudun hijirar yobe da borno da adamawa alkawarin da ta ɗauka na taimaka masu ganin cewa har yanzu suna cikin mawuyacin hali Masu saurari ku bar rediyon na a kunne, kar ku kashe shi nan gaba kaɗan za ku saurari shirin yau da gobe wanda ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru Fage muke gabatar muku. Ko mai Halima Abdullahi ta tanadar mana yau a hilin raya da hedahen gargajiya? Abinda na tanadar mana shine fatan tsaki. Har wa yau za ku ji wata muhawara a zauren matasa akan soyayya ta gari da kuma soyayyar yaudara. Wani lokaci akwai laifin 'yan mata suma. saboda su 'yan mata sun sa ransu kwaɗayi da sauransu shin a asalin rayuwar bahaushe akwai kalma ta soyayya bahaushe a asalin rayuwarsa bai da wannan kalma ta soyayya wacce bature ke kira romance nan gaba kaɗan za ku ji duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe. To turka shi labari ƙauyenci to bari kafin mu kai ga haka bari ladan ya tusa mana muhimman kanin labarai. jami'a a ƙasar kamaru sun ce 'yan ƙungiyar boko haram sun sace mutane 60 ciki ko da yara da mata a wani farmakin da suka kai a bakin iyakan tsakanin najeriya da kamaru jami'an suka ce wasu mutane da suka yi kokarin hana waɗannan 'yan ta'adda aikata wannan ɗanyen aiki ba su sha daɗi ba domin ko sun kashe su kana sun kona gidaje tamanin yau litinin ne aka buɗe wato makarantu a ƙasar gini biyo bayan rufe su da aka yi har na tsawon watanni biyar sakamakon cutar ebola ita ma ƙasar liberia tana shirin buɗe nata makarantun ne a cikin watan gobe idan rabana ya kai mu wannan dai wata alama ce da ke cewa ƙasashen na cikin wacin ƙarfin wannan mummunan annobar sai dai ba wanda ke tabbacin cewa ko kasashen sun shirya 'yan tawayen huti da jami'an tsaron ƙasar yemen sun kaura a babban birnin ƙasar a kusa da fadan shugaba abel rabbo mansur shaidun gani da ido sun ce wannan fadar da aka yi a birnin sana an jawo an jo harbin bindigogi da fashewan bamamai wanda ya tilasta fararen hula tserewa barin wurin sai dai rahotanni sun bayyana cewa an cimma matsaya daga bisani ko da yake kuma an ci gaba da buɗe wa juna wata a cikin wato birnin wannan yamutsin da ya taso ne kwana ɗaya bayan da 'yan hutu suka sace babban hadimin shugaban ƙasa To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mika gaisuwar aziya ga Ecclesiar ekwawu Wuse tu Abuja domin rasuwar Reverend Dr. Samuel Tuba wanda ya rasu ranar Alhamis za a kuma yi jana'izar sa ranar Juma'a a Boko jihar Benue da karfe bakwai na safe Allah bada jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu dai ni da Ladan Ibrahim a yawa da kuma Juli za mu tattara inama inama mai gefe domin ba Halima da Jamila fili su gabatar da shirin nan na matasa wato yau da gobe. Wanda shi kuma tafiye da ji tafiye da ke taimaka wajen har haɗawa. To mu dai yanzu eh, malamai sai mu ce muku bismillah mu kuma da ni da Ladan masu sauraro sai mu ce da alheri.